الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله أنا كما يبو أبريش يبو مرر إياك da cikin ikonsa su mu a wannan safiya safiyar asibar 28 ko da watan jumada al'ula a shekara ta 1443 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine daya ga watan daya sun samo shekara ta gregory da ake kira miladiya a kiristanci a ci gaba da karatunmu na kashfu shubhat da kuma sharhinsa na malin salih alishi yau mu tashi darasinmu na 183 wanda dama malam yana mana bayani ne cikin sharhin madan salih al sheikh kan abubuwan da yake bayyanawa na hanyoyi da za a ci nasara wajen da'awar waɗanda suke aukarwa cikin girmama waliyai su wuce iyaka tunda su yaƙin ya biyo kan magana akan waliyai yi magana a kan waliyai suwaye su da kuma matsayin da suke da shi bal da kuma wajibci ma da ahli sunna suka tsora akan duk musulmi da so waliyai mai imani kuma cewa akwai waliyai da gaske ne kuma ba karewa suke ba su ne bayan allah masu imani masu takawa kuma cewa har kiyama ta tashi akwai waɗannan bayan allah kuma suna da karamomi karamomin nan kuma Allah ne ke karrama su ya girmama su da su amma kuma su waliyai ba a bauta musu su ma bauta wa Allah suke yi suna kokarin su ƙara matsayi a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar bauta da ƙarin kusanci zuwa ga Allah za su ma bayi ne na Allah ba bauta musu ake ba a kan wannan yaƙin ne ya kawo wata shawara zan iya ɗaukar a matsayin umarni wanda zai taimaka mana a kowane zamani musamman kuma dai in bin lura da zamanin mu da muke ciki zamanin jahilci mai yawa dangane da musulunci zamani da zuciya kuma har yanzu dai ya haɗu da jahilcin akan abubuwa da yawa na addini ko wata magana kullum da dukkan da mana ta malaminmu shirin baz rahimahullahu ta'ala da yake ba da shawara da nasiha ga masu da'awa musamman a wannan zamani yake cewa wannan zamani zamanin safa kenan dama a ce yana nan tare da mu yanzu da abin da zai faɗa kila ya fi wancan muna cikin zamani ne da jahilci ya lullube mutane da yawa dangane da musulunci haka yadda buƙatar sauƙaƙa wa mutane wajen bayani duk mutane a hankali da ilmantar da su bayani na mai tausayi ba bayani na mai fita ba iya bayani dai wannan zamanin sa lokacin yan shekaru yanzu ashirin da wani abu da rasuwarsa ko sama su kuma har yanzu muna buƙatar wannan mutane saboda yadda ake dutsa su da shubuhohi sun buƙatar kai kuma ka zama mai tausayi wajen bayanin musu bayanin wannan irin shubuhohi a irin wannan ne shine nan malam sali ali shi ke cewa wa idza ta'ammalta fi sifatil awliya idan ka lura a cikin tarihi na rayuwar waliyai ina sahabati tun daga sahabbai kamar ba a jahun har waɗanda suka zo bayansu wa min ahlil baiti da kuma ahlil baiti baitin nabi sallallahu alaihi wasallam in ka lura da su wajattahum jami'an aka same su baki ɗaya dukkanin waliyan Allah yunkiruna shirka billahi suna inkarin shirku da Allah dukkan wani waliyi na Allah in dai waliyi ne na gaske waliyin Allah ne daga cikin masu imani da takawa to lalle zaka same shi bai da shirka ba yana hani yana kyamata ya yi bayani babu rikici a bayani ba da kofar abinta kowa ba fi Allah babu tawili da kuma ne kuru-kuru za ka samu maganar su cewa ya ce kada a yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a rikici shi da wani ya amuru da atba'ahu kuma za ka gan su cewa suna umartar mabiyansu bi ikhlasin dini lillah cewa su yi ikhlasin addini ga Allah tsarkake addininsu an ce addini a nan kuma ya shiga na ayyukan bauta lillahi addinul khalis kuma Allah dauki a cikin abin da yake ba mu labari dangane da mushrikai cewa idan Allah maɗaukaki ya sanya su waɗannan mutane suka hau jirgin ruwa idara ke fil fulki da'u Allah fitimi mukhlisina ne ad-din yawa da mai suka kai ba sallah suka yi ba azumi a kan jirgin ruwan ba da ya faru da jirgin ruwan ne ya zo zai faɗi? rasulillahi su da wad-din huna a da'awa da dua suka kowa ya kakkafe abin da ke zuciyarsa wani abu ya roƙi Allah kawai da shi fa suna bautawa wanda ba Allah ba a sarari a gidajensu a nitse yayin da suke cikin kwanciyar hankali suna shirka amma da suka samu halinsu kansu a cikin wannan hali na hankali zai faru a jirgin ruwa sai suka koma gaba ɗaya suka roƙi Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka tsare to kuma nan an yi zancen ikhlasu din kuma abin da ake yi a addini shi ne addu'a wacce ba a suna sun umarci mabiyan nasu su waliyan kirki sun umarci mabiyansu da su bi suna duk wani waliyi za ka gan shi yana kwaɗayin abi suna ba za ka ga yana gina girmansa a zuciyar mutane ba a yana gina girman allah a zuciyar mabiyansa shi waliyi ne karantar wasu za ta samu cewa yana karanta da mutane ku bi Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abuta wa Allah za ka daina gina kansa ai mu ne kaza ai mu ne kaza ai an yi kaza da bayanin karamomin su ba wannan bane hmm. za ka daina kokarin ya shi tawabi'u ma yake ya koye lamarinsa eh, Allah ne yake bayyana lamarin nasa in shi ya koyi mutumin in ya koyi shi waliyin inda Allah na bayyana mutane cewa wannan mutum kuma da daraja ne wannan kuma ita ce karama din kuma da muka yi magana ji a baya wa adamu mukhalif wa adami mukhalifati kitabi wa sunna kuma suna umartar mabiyansu rashin sabawa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle lalle biyan nan nasu su saba wa qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warzuki fi ma inda Allah wahdahu kuma ka dan su suna faɗaitu da mutane su bi su faɗaitu zuwa ga abin da yake tare da Allah kawai ana shi kwaɗayin su ya zama ga Allah kawai kuma cewa sun rubuta suna kwaɗayi wurin Allah kuma suna kwaɗayi a wurin wani wanda ba Allah ba kullum aikin wali yake Allah hmm, ku jara wannan wasu ne fasaha ce hmm. Allah hamsa din ta koma sama ya sa muku ita ba wa illa bane وألا basharu? A وألا Allah البشر كتعظيم الله عز وجل التعظيم الذي ya juzu illa له kar a girmama wani bashar dan adam shi ne bashar kar a girmama wani dan adam don kowa ya shiga ciki a ta'azimillah irin girmamawa da ake wa Allah shi ne a ta'azimar ladi la ya juzu illa lahu irin girmamawa da ake halatta ga wani shi Allah kar a wa dan adam irin wannan girmamawa wannan ita shi karantarwar waliyai shi da wali in dai walin Allah ne to ba yana ilmantar da mutanensa wannan abubuwa da kuka ji kaman jama'a dukkan da ya tara ya tattara ya hada alamal auliya ifi tauhidi maganganun waliyai da babin tauhidi kalima annahum Samun Hujjita zai san cewa zai fahimci cewa su waliyan nan hakika sun sai da hujja alamani ta bihim kan da suke koyi da su sun yi wa kansu uzuri sun yi kansu abin ubangiji sun bayanin cewa lallai sun gaya wa mabiyansu su bauta wa ba su za su bauta wa ba sai waliyin gaske ne kuma wannan a cikin littattafansa ko a samu a cikin bayanan da yawa mabiyansa cewa bauta wa Allah ba ni za ku bauta wa ba au manitti ba'ahu ga wanda ya koyi da su ko da suke bin su yake wa ma'alumun sannan abu ne kuwa kalfar sufiyata cewa kungiyoyi na sufaye ma'ana watturut al-mukhtalifa watturut al-mukhtalifa da kuma ɗaiku daban-daban na sufaye banat kullu طريقة على أقوال شيخ لها اتخذوه وليه فأخذوا كلامه كل طريقة قوة طريقة محتاجنا معنى تايجني على أقوال شيخ لها بك غنغنو دون شيخي ناسو قوة طريقة لا تفهموا abin da ake mai da hankali na bayani a kansa shine bayanin shehin wa shehi ya yi kaza shehi wata rana shehi ya je guka kaza wata rana ya zauna da mabiya wata rana ya yi kaza wata rana a cikin taro kaza ya ce kaza da littattafansa ya ce kaza ga karamominsa ga yawan 'ya'yansa ga yawan matansa ga irin abubuwan da da aka yi eh, samo daga gare shi ina da wannan dama kuma gare kaza ga ihtimamin ta kenan bayanin cewa shehin su shine sama misali dai za ka samu irin waɗannan abubuwa za ka duk kowace ɗariƙa ta damu da maganganu na shehunsu kuma a su suke gina addini da ke ɗaya sun shehun suke fahimtar ƙwaƙani kuma hangar shehun suke fahimtar hadisi kuma kwanan kowa duk wata ɗaya ko wani hadisi galibi sukan mai da fahimtar su zuwa ga waɗannan malamai ba fahimtar su za su kawo ba sun aka ce da fassarar da shehun su yi da kaya ta da ka fi sun fi karɓa da a ce wani shehun ne ko ma wanda ba ba shehu ba ne haka ne ko ba ka ba wannan ɗabi'a haka dukkan ɗaikun sufaye suke sai ce nasibu don haka ya dace Al almuwahida fi baladi duk malamin tauhidi a wata ƙasa ko a wani gari a wata jiha ko a wata nahiya ta duniya dai da yake zaune alladhi yakunu fi qa'ifatin a cikin akwai wata kungiya min qawa'if daga kungiyoyi as-sufiyya na sufaye musamman bana dariqun sufaye aw tariqa ce ko kuma wata dariqa sananniya da akwai ko ina dai a al'alamin islami galibi yanzu akwai an yi jima'a kalimati haɗa fi allafin, da ganganun wannan shehin samu ganganu, rubuce-rubuce aloli da wannan shehin ya taɓa yi a rayuwarsa ya tattara su fi mu'allafin a wani littafi bayan shuru haka kuma ya yada wannan littafi ko ya yada waɗannan maganganu bainahum a tsakanin su mabiyan ko irin maganganun shehun da ya yi akan tauhidi sai a ce tukun da irin abin da shehu ya fita dangane da tauhidi ce taimaka ko sauwa yadda hujjatan da ta zama hujja baina dai ban a kan da tsirikaci a da shi don wannan maganganu su zama hujja a hannun da suka riko zikar wannan shehi cin da duk su ba sa ganin addinin sai ta tubaransa ko? yawa wajen kasa ita ce mahanga abinta su ita ce fahimta a wurinsu to yana da kyau zuba malaman da'awa zuwa ga tauhidi rika tsakuro suna tsamo irin waɗannan maganganu sai a sanya su gaban wannan masu sun shehuwa ne a ce tuka magana shehuwa ne a kan kaza a kan kaza ya fi ko ba su bane ita ce shawarar da malin yake bayarwa da shuru ka bayyana hum litakuna hujjatun a yadai man asara bi tariqati da shek masalan shi yanzu misali بالبلاد التي أكثر da. فيها عبد القادر wannan shi hakan yana nufin shi a atba'u abdul qadir al-jilani ko al-qadiriyya a kasashen da yake akwai shehu abdul qadir al-jilani ma'ana akwai tariƙarsa bibiyansa ita ce abdul qadir shi shek abdul qadir jilani da hukutu bil qayyim yana da littattafai masu kima masu daraja Da rubuta su al-ghunya misalin littafin al-ghunya al-ghunya mashhurin littafi ne al-ghunya litalibi tsariƙi haƙi sunan littafin kenan cikakke al-ghunyatu litalibi tsariƙi haƙi kuma al-ghunya abin da ya ishe ka eh abin da ya wadace ya ishe ka da ƙwajibi tariƙin da wanda yake neman hanyar gaskiya da wannan littafi a ƙashe shi wani ne taimiyya har shirki ya yi ƙasar wannan littafi littafi ne mai kyau da ya kunshi maganganu da fa'ida da kuma aƙidu masu kyau wanda malam shehu abdulkadir jelani ya rubuta da kanta ya ambata su kaga idan ka ɗauki irin waɗannan maganganu nunawa alal akalla ko ba zama ka yi ba alal akalla ka bayyana cewa to shi ya ce ka ya ce ka ya ce ka ba ai kaga kayan ke kuzuri ga wanda zai ce abota masa ko wanda shi gashi shi bai da abota masa ba alal akalla dai ka tabbatar wa mutum irin wannan hujja wal futuhat shi littafansa kuma wannan sai ali shi ke ce wal alfutuhat ah, sunan littafin na hakika futuhul gadi ne ba alfutuhat ba mashhurin littafi mai suna alfutuhat alfutuhat almakkiya wannan shi kuma na ibnu arabi ne muhyiddin ibnu arabi shi ne wanda yake littafin alfutuhat shi ne aka taƙaita a ce alfutuhat amma sunansa alfutuhat almakkiya da shi kuma eh, akwai tsakaninsu da yawa ma da ke ba yawa ne sosai ba tun da wata bakwai kafin rasuwar shehu abdulkadiri shi ne aka haifi shi muhiddin ibn arabi wata bakwai a shekara sittin, a watan ramadan ta bakwai a watan shi ne aka haifi shi mu'ayyadin ibn arabi mai alfututul makkiya bayan wata bukai wata fabe al'asir shi ne wata fabe sani shi kuma aka haifi wa shehu abu kadir ya rasu a shekara ta 561 shekara ta 561 shekara 100 cif kun a haifi ibn taimiyya shekara 100 tsakanin shehu abdulkadir da ibn taimiyya rasuwar shehu abdulkadir da kuma haihuwa a rasuwa ba ibn taymiya ibn taimiyya a shekara ta 661 aka haife shi ya rasu 728 sai shekara 100 bayan rasuwar shehu abdulkadir jirani nan aka haifi ibn taimiyya nan ya shekarunsa shau ƙadir zani da eh, shekara ta ɗari hudu da saba'in aka haife shi da ya yi shekara casa'in da ɗaya a duniya eh, shekara casa'in da ɗaya a duniya hmm. to ya rubuta littattafai da yawa cikinsu akwai alfathur rabbani alfaidur rahmani akwai wani littafi da aka dangana masa amma wasu malamai sun ce ba nasu bane shine arraddu alal rafida ya rubuta raddi akan shi'a eh, sun ce ɗalibin sa ne alfathur rabbani eh shi ma nasa ne shi dama shi wannan daban hmm. duk da an dangana masa wasu su ce shi ya rubuta amma shi wannan da muke zance ba alfutu futuhat sunansa ba shi ne kuma bayanin da kike ku yawa sunansa ne ne futuhul ghaibi eh futuhul ghaibi hmm. futuhu al-ghaib ah, littafin gashi nan ina da kofin sa da computer a nan sa pdf kuma za ku ji dan karanta wani abu daga cikin abin da ya ambata sai bi makaloli ne yanki makaloli haka maganganu ne da su kai ko ta abin nan fasali fasali ba ce eh, haka misali yana yake kiran sai ce al-maqalatu ula al-maqalatu thaniya al-maqalatu salif haka yake faɗi rubutun rubutunsa ne to in ku duba a shafin sanatar 62 al-maqalatu sabi'a ya faɗi wasu maganganu da yawa wanda na so in karanta Ita dai su shirku ibadatu al-asnami fa shi abu kadir ce, shirka ba ita ce bautar gunki kawai ba shi abu kadir ba ni na faɗa ba bal huwa mutaba'atu hawaka ita ita ce bin son zuciyarka sai ka bi son zuciya wa an tahtara ma'a rabbika shay'an siwahu ka zaɓi wani abu ban wani daban ba Allah ba ka zaɓe shi ma'a rabbika tare da ubangijin naka ina duniya wa ma fiha daga duniya da duk abin da ke cikinta doki na hada ɗan adam da aljin da kowa sun shiga wal akhira wa ma fiha fifita Allah sama da duk abin da ke lahira da abin da ke ciki Allah shi ne mai ba da duk abin da ke lahirar nan ka yi dai kwaɗayi eh, kwaɗayin aljanna kuma ka tsoraci azabar da wuta shi ce kama siwa ko azza wa jalla duk abin da ba Allah ba zai rubutu wani ne ba Allah ba fa idara kanta ila ghairihi in ka karkata zuwa ga wani wanda ba Allah ba ko ashrakta bihi ko kai shirka da Allah azza wa jalla kai shirkar wani wanda ba Allah ba tare da Allah فقد أشركت به عز وجل غيره فاحذر aka ɗauke ta zuwa ga wani wanda ba Allah ba raf tsorata wala ta aman karka saki jiki fattish da yi binciki. wala ta mufal karka gafala kuma in karka nutsu ka ji cewa ba komai wala tubis ila nafsika halan wa maqaman karka dangana wa kanka wani hali ko maqami wala tadda shay'an min wala tadda ko alafi da'i alafi da'i sai an dalika karfi da awar wani abu cin wannan kafi kana da wani hali kana da kaza kamar abin mutum ya da awar karama da makamantansu duk da shi ya hana haka asalin wannan zuci yanzu zai zama amfani in kana magana da wanda yake girmama ko yake bin zai karshe wa abdulkadir ya ce ba da shi to ya ce karfe shirka da Allah kuma ya ce shirka da Allah ba ita ce kawai bauta gunki ba ina ga zuwan da za su fara maka shi kansa bauta gunkin a cikin ba ida dodo ko a ce dodo kawai ake nufi wani abun ma daban wani ba Allah ba za a faɗi cewa ana shirka da shi ba da shi ga cikin abin da ya mata hasken zuciya kamar aika mani tafi ilahahu ce eh, Allah za hmm. ka maganganun suna da tsawo a kan kuma littafi duk da ya fitar irin waɗannan maganganu a kan aƙida da shiryarwa wannan kawai misali na su bayar na karanta wannan wuri kai wurare da yawa da ya maganganun haka masu kyau wasu wuraren kuma za ka ji maganganun da dama da aka saba ji irin na sufaye su da irin wanda za ka samu su ba da ibn kimiyya suna baiwa maganganun fasahori masu kyau su da abin da yake nufi tunda shi ba san shi da wasu miyagun aƙidu ba shi shi wa bilkadiri eh, ba san shi wasu miyagun aƙidu malami ne a mazhabar hambaliya daga cikin malamin mazhabar hambaliya kuma in ka lura da shekarun rasuwarsa yana cikin mutu a cikin ba a cikin cikin mutu ajimin shi ka sanya shi sai a cikin mutu a mutu a cikin farko farko ko yau shekara ta ɗari biyar da sittin da shekara ƙarni na shida ne ƙarni na shida ma ya kusa karewa shekara talatin da shida ya rage kafin kannin ya kare a shida kuma ɗauki da ba musu irin waɗannan maganganu sukan ji maka mutum ya ji da cewa shi shi abdulkadir zai gina kansa duk ba ta masa ba mutum da ya hana mutum ya bauta wa son a ashe ya hana a bauta wa kowa wanda ba Allah ba hmm, to waɗannan maganganu suna nan da yawa to shine littafin da yake rufe sunan futu futuhul ghaibi ba al-futuhat ba sai mu gyara ce wa gairi har makamantan waɗannan irin littattafai tafi har tauhidi a ciki ya ambaci tauhidi ji malam sani alishir ya ambaci tauhidi wa fiha al'amru bi ibadatin lahi a cikin littafin nan akwai kudurni abautawa Allah shi kaɗai ta shi duni kudu dai mun karanta فلو استخرجت da za ka kofa reject inda za a ciro waɗannan maganganu da kana fi hujjatun ala mihi da a cikin wannan an samu hujja kan mutanen da suke bin Sheikh Abdul Qadir Jilani cewa ta kaga babu dalili hakanan da za a samu irin waɗannan maganganu na duk wani shaidi da ake bi alal akal ko da wasu za ka samu ta naƙuri a samu wannan a samu wannan da shi abin da wannan yake nufi a nan in shehun ko waliyin cikin bawan Allah ne kuma ka samu ka same shi yana goyon bayan a yi shirka ba ka samu irin waɗannan magungunu masu kyau cewa a bauta wa Allah shi kace ka haɗa shi da kowa irin waɗannan to kowa za ka iya ɗaukar irin wannan ko da wasu suna da maganganun da ba su da kyau sosai kuru-kuru a cikin maganganunsu da suka fi a wasu tarikokin da sauransu a cikin ɗarikar kadiriyar ma da tijjaniya da sauransu za ka samu wasu irin waɗannan maganganu waɗanda masu kyau ko kuma littattafai da aka dangana wa su shehunan ko waliyan cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to ɗalibin ilimi dai bincike ya kamata ya yi bincika maganganun menene ya dace da gaskiya menene ya saba wa gaskiya to sai a yi amfani da wannan ilimin da haka kawai mutum saboda ya dangane su zuwa ga wata tafiya da zama duk abin da ake tafiya akan wannan tafiya kuma ya sallama mata ya miƙa wuya ba a yi karatu ko a yi bincike Allah kara mana shirya shi shakul islam ibn taimiyya alan ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala هو الذي لفت النظر إلى هذه الطريقة ya عند hankali. zuwa ga wannan irin hanya e eh, mana ibnu taymiya sai ya karantar da mutane shi abin irin wannan hanyar ta hanyar hanyar tattaro maganganun malaman da ake bi maimakon kai ta magana kawai cewa kar ku bi wannan shehun kar ku bi ko ku go kai ce ma ai ba ma wali bane kai ta lakcoci a kan cewa wani ai mutumin banza ne ma ku ku me za ku bi mutumin banza maimakon ku bi wannan hanyar su ku tattaro irin waɗannan maganganun da su ɗin suke ce a ji Allah ya fi sauƙi kuma ya fi rage maka hanya sun fi za ka yi faɗa ko ka kawo laifukan su su za su daɗa ta ba za su ce ai su sun fi ka sanin littattafan malamin su yawa su fi ka sanin kuma maganganun shekun da suke bi amma an ka kawo wannan maganganun da ba a saba ba a kai su kuma shi mana dai shi ya faɗa kowa sai Allah su ya iya nan Eh, idan ka suna bauta masa to shi ba shi kar abauta masa ga sai kuma ka bar su su ne ba su kokarin su duka kansu daga abin da suka auka cikin sa an fahimci abin ya eh, amma in ka tsaya kamar da bani amma bata bane a baya in ka tsaya shi sai ka tabbatar da cewa ba wani bane aikin ai sun aika su da su ne su shi kuma kowa a in da ka da hujja kowa ba baka da ilimi mai zurfi akan harkar su kuma abinda suka sani kai ba su sani ba za a yi mai shawulin abubuwa da yawa kuma sannan da ɗanka a matsayin yi a matsayin mai gaba a matsayin mai kawo fitina kuma ka shiga wannan babin kawai ka tsaya kan fakin gaskiyar abautawa Allah shi ka ce ka shi da kowa wannan kuma abu ne mujma'un alaihi ko abu sabani a kai yau in dai a musulunci ne za ka babu wani malami da ya umarnin abu abauta eh, masa Allah ya kara mana shirya da ƙara fahimtar da mu wani ibn taymiya shine ya fito da wannan ko in ce ya ja hankali zuwa ga wannan hanya sai to kataba risalatu sunniya wani ibn taymiya ya rubuta littafi ne risalatu sunniya al-ma'rufa al-musamma bi al-wasiyyah al-kubra bi atba'i ali ibn musafir ana nan cikin majmu'ul fatawa kuma eh, juz'i na uku da eh, ga cikin malaya ambata mana ƙasa juzu'i na uku da majmu'in fatawa shafi na 363 har zuwa 430 karama ce eh, ina tuna wata shekara can shekaru da ɗan yawa a jami'a a madina mun karanta su da ɗalibai mun karanta su da da risala wani lokaci ba a samu an guba ba eh, alwasiyyatul kubra sunanta alwasiyatul kubra li atba'i ibn musafir ga mabiya wani malami ali ibn musafir ibn isma'il al-umawi ash-shami yana daga cikin sufaye waɗanda ya yi zamani da su irin su ahmadu al da sauransu kuma mutane sun ji shi sosai har a shekara ta ɗari biyar da hamsin da bakwai yarsu daga kusa da shekara hudu tsakanin da rasuwa ɗari biyar da hamsin da bakwai rasu shi ba a wannan lokacin fatara ce da kawance wani lokaci ne da aka samu shehunai da harkar ɗariƙa ɗin ta haɓaka sosai kuma kamar da muka amurta a baya in ba kuma sabon lokaci a cikin kusan mu'amin hajji suna mun taɓa zancen cewa eh, waɗannan abubuwa na ta'abudi zuhudu gudun duniya suna kafin su zama ɗariƙa a fara yin abu da ake kira ɗariƙa irin zamanin su aljunaid zaman junaidu da shekara biyu ina jin da bakwai ne shi ya rasu biyu kuma kan ƙarshen ƙarni na uku da wato shi ne aka fara cewa shehu ɗariƙa ce mun su wannan zancen da wato da nan lokacin kuma abin ya yaɗu aka yi ta yin ɗariƙo saboda lokacin an samu eh, duniya ta shigo wa musulmi da yawa tunda aka yi futuhat ana cin nasara a kan kasashe ana samun ganima daular musulunci ta buɗe ta faɗaɗa to sai aka samu kalifofin wannan lokacin su kuma waɗanda duniya ta shigo da su ana ta jin daɗi ana duniya haka ana ta shimfiɗa ta to sai malaman addini suka kyamar duniya farko farko nake ba ku tarihin yau wato har idan an fita jihadi an samu wata sadara daga cikin kogo wato abin nan eh, wurin daku inda ake yin eh, dako eh, saboda tsoron kafirai su shigo ai aka rarraba sojojin musulmi bangare bangare to sai a samu wasu daga cikin malaman addini in suka tafi wannan yaƙi din to sai su ki dawowa cikin gari saboda garuruwa sun gurɓace bisan duniya su zauna nan shi daga nan aka samu zuba a kogo ana bauta wa Allah asalin dalilin sun daga nan kuma in ya da suka zo sai zama kuma eh, abin ya buɗaɗa ya faɗaɗa ana tafi a hankali a hankali kuma sai kuma wannan ya kafa wannan tafiya wannan ya kafa wannan tafiya wannan ya samu wani wuri da yana wannan ya samu kaza har aka samu irin waɗannan dariku kowa na kyautata da tuba wani shehi da irin hanyar da yake bi wajen wuridi wannan da yawo ina faɗa muku eh, asalin tarihi ne ta ba lalle zama kowace tariƙa da ba aka fata ba haka ake nufi eh, asalin tasawufin da gudun duniya da gudun asali da aka fi daga nan aka fara ɗauko shi kuma an ka je ana samun wasu ana karanta ƙwa'ani da ta kama shi mutum ya faɗi an yi waɗannan a baya a ƙarni na uku yauwa duk da ma'aiko in karni na biyu da ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin sa sufiya wal fuqara wannan abubuwa da duk sanannu ne a gurin malamai amma daga baya kuma haka dariƙa ta zama wani abu daban kowa ya kafa nasa kuma a ji abubuwa a cikin dariƙar ba kuma a samu ɓangarori akwai masu faiba a kan abin da asalin wata kano da su idan waɗannan abubuwa kuna ganin su a zamanin yanzu sun kai inda suka kai zance da shi ne duk girman wali su ba a bauta masa duk girman wali in je waliyin Allah ne to zai umarni a bauta wa masa bashi zai umarni a bauta wa Allah da ka in kaga wasu suna bauta masa to ba shi ya faɗa ba in na kirki ne in kuma dama yana cikin waliyan da'awa wanda suke da'awar su waliyan ne kuma ya zama ni ba waliyan bane kuma Allah ke fi sanin su amma dai kai ko ina ta kai ta kawo kar ka yadda da hanyar da za a bauta wani wanda ba Allah ba shi ke gangancin da wani yake kuma wajen in kai mai da'awa ne mai wa'azi ne mai fitowa ne mai ilmantarwa to ka lura da kokarin bin hankalin masu bin waɗannan hanyoyi da gangunin malaman su kan tauhidi shi ke na abin da mana ke so mutane malam ibn taymiya ya rubuta wannan risala eh, Ali ibn Musafir zuciyarsa eh, ya gulu a sabu hufihi suna wuluwi kai suna eh, yin abubuwa da yawa a kabarinsa da babu a ce a bauta masa shi alibu musafir mutum ne mai tsoron allah mutum ne ya shahara da ibada da zuhudu da gudun duniya eh, da ayyukan alheri duka ne su kyautata masa zato kasan yana daga cikin hanyoyin da wasu mutanen sukan kasance yaudara ba wasu sukan rudu tun suke ga mutum suke kyautata masa to kuma sai su sai kuma da tsun sai kuma gare shi su kuma ba wani bawan Allah sai shi sai ya zama cewa shi ya koma abin koyi sai zama mutum maimakon fitina an gada su ne da shibin babban aiki a sallar asalama a kansa za a tambayi su gudu kiyama sai su koma suna bin waɗannan mutane saboda sun ta musu zato sun mutane ne masu bauta masu kusan ubangiji to amma kullum in kana da ah, fahimta mai kyau dangane da tauhidi to ai kullum abin da zai bayyana gare su shine Allah shine sama da kowa kada ka bari wani ce ka ganshi yana kusurci ubangiji yana sallah yana sallar dare yana kuka yana karatu yana abubuwa to kar ka dauke shi kuma wannan shine wanda za ka sanya ya zama tsanin tsakaninka da Allah a'a shi ma so yake ka ta jaru kai ma ka ka ta jaru wannan kuma baya nufin ka ɗauke shi da daraja ko ka na shi ba haka ake nufi ba a yana nan da darajarsa amma duk ka kuskura game da shi shine wato center da bauta focal point ɗinka da bauta da kuma shi kake kallo shine mai sanya ka kanta Allah shi da abin bauta da shi kashi matsayin ka girmamawa sun ya cancanci haka haka dai wannan ba abu da ka kasa fahimta su ne amma in aka nisa a cikin eh, rayuwa da kasa fahimtar addini ilimi ya koyo mutane aka gina taura su akan tafarki malamai suka daina karantarwa aka daina wa'azi aka bar mutane kowa abin da ya ga dama in ji da fitarwa za ka ga mutane suna komawa suna bauta wani inda ba Allah ba shi sa wallahi kowane zamani masu da'awa kada su rena aikinsu? Eh, kar su rena aikinsu kuma kar su yi dawa da kuma su yi kasa a gwiwa kamar yadda ake yi a Hausar yanzu yauwa wajen kusurci wajen da'awa wasu mutanen jahilci ne bisa su gaskiyar ba in aka kokari aka bayyana musu insha Allah za su dawo ba dukkan mutane suke mai kyamar gaskiya ne ya kai su zuwa ga wannan fatan ba ba haka ne yawan mutane eh, soyayya da gaskiya ya sa wani ya ja su suka kuskure suka shiga wata hanya yawan mutane za ga don hana ka samu wanda zai ci zai Allah a ce maka bayan sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma wani ta hanyar san manzon Allah din kuma aka ja aka ga ka tashi zuwa ga wani ta hanya daban amma lalle eh, malamai su yi kokari su rika ilmantarwa ba lalle sai an yi fada ko an yi hayaniya ba eh, amma a jajirce a yi shiru a kan ɓarna a bayyana wa mutane da na ɓarna ce a guje ta kuma a ƙarfafa mutane a kan jin gaskiya wannan shi ne abin da malam ibn taymiya yi yace wa qa'ifatun yuqalu lahu da wasu mabiya da wasu mutane da ta kungiya ko ta tarika da ake ce ma al-adawiyya sunan tarika kenan saboda adi ibn musafir idan galibin tariku da kake ji duk suna samo suna ne dama daga shehunan ko shi sunan ma shehun mene adi ibn musafir to daga nan sai aka san tarika mai sunan al-adawiyya yawa ai waɗannan ɗabi'u da muka suka fi shahara a wurin mu ai kun ga sunan shehun nan ko yawa tijjaniya daga shehu tijjani kadiriya daga shehu abdul jilani duka duka da gani kazalika qala an ahmad rifai kalimatin fil amri bis sunnati wan nahyi anil bid'ah haka ahmad al rifai shi ma na da shi ake danganawa tariƙa ta rufa'iyya za ku ji tariƙa na fiye ta rufa'iyya galibi waɗanda dole fi ma eh, ana cikin masa rufa'i ko asalinsa mai muhammad ne to da nan ne shi rufa'i ba sunan ba wani suna ne mashhuri ko in ce ba wani suna ne kamar da sunayen muhammadu aliyu Yusuf, abubakar ba irin wannan ba ne danganawa ne zuwa ga shi wannan malami muhammad al rufa'i. yau wato don aka samu wannan suna daga wani mutum da an sa wa ɗansa suna ahmad ko a ce tijjani ko kuma a ce don kuma ce ɗansa da dangana shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi nan a Qur'ani ko hmm, Ahmad nafsi sunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani ya dau sunan kuma kada a dauka shi ya tashi ya koma sunan da su bin waɗannan hanyoyi hmm. eh, malam ibn timiya ya fito da kalmomi masu kyau fi al'amri bi sunnati cewa umarni a bi sunna da nahayi anil bid'a da kuma hani akan bid'a da magudanin shi Ahmad Rifai ani shirki nahayi anil bid'a wa nahayi anil shirki yawa da hani akan bid'a da kuma hani akan shirka shi ce fa ya sunu don haka yana da kyau an takuna tariqatu da'iyati fil baladi hanyar mai da'awa a garinsu an ya jima'a alama ha'ula'il auliya da maganganun waɗannan waliyai samu maganganun shi da hutu jani da magana akan tauhidi a bauta Allah shi kadai maganganun shi Ibrahim ya fitarun su su magana akan bautawa Allah shi kadai bayyana wa mutane a ji cewa a shi mutanen nan yadda ake tsammani sun suke abota musu da haka bane ko da akwai wani abu da na tanakudi na kurakurai a wasu wurare daban in aka samu irin wannan maganganun hujja ce mai kiki za ta yi amfani wannan ita ce shawarar ibn taymiya ga duk mai wa'azi sai ce ya yahsunu an takuna tariqatu ad fil balad an yajma'a kalama ha'ula'i al-awliya idza kanu bi haqqin awliya in ga gaskiya waliyan ne to lalle ku za ka samu waɗannan maganganu da su cewa bautawa Allah shi kadai kar ka hada shi da kowa bai kulu din nasi kuma mutum ya gawa mutane yace hada kalamul awliya'i wannan ne kuka ne? shi ne maganar waliyai kane tauhidi dangane da tauhidi da abin da suka ce a kan tauhidi kuma da muka fita da na shehu abu sai kuma daga littafin sa da littafin kalibin sa ma nasa ne littafin sa shi ya rubuta hada fihi hujjatun wannan kun akwai hujja a cikin su fil hadhihi masala a wannan mas'ala da muke magana ba yi kuɗi al-mukhalifa haqiqatan kuma wannan irin siloti mutum ya bi shi da'awa to zai baiwa shi wanda ya saba maka da shi mai bin wannan riko ko kalika ko irinsu za a ba wani abin da ba shi wata hakika zai fahimci wata hakika da hakika ce kiya annana da kuma kauliya a zahibi amma to mu muna son waliyai ne muna son kowane waliyi in dai waliyin Allah ne to muna son wajibi ne akan ahli sunna ya so waliyi yawa an yi magana akan wannan yawa shi kansa shi malam muhammad bin abdul wahab ya bi wannan to wajibi a so waliyai wajibi kai abu da yi ma domin duk waliyin Allah to mai bin Allah ne mai bin manzan Allah ne san duk mai bin Allah da mai bin manzan Allah ko malami ne kuwa ka bi shi kun bulantana waliyin Allah wa annana la natawallahu wa annana natawallahu cewa mu muna jikin su ba na wajen muna san su ko kaunata su muna jikin su muna dangana su zuwa gare mu to muka dangana kanmu zuwa gare su duk mu'minai ne domin kuma abin da Allah madauki ya amsa shine ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun haka fa kullu mu'min taqiyin bi nabi da ma mu yi magana shine abin da ake cewa wali da duka sun muna baya ko yawa definition din bayanin me ake nufi da wali kullu mu'minin taqiyin laifin binabi yawa duk wani mumini mai tsoron Allah wanda ba annabi ba shi ko li ba ka ciki ko duka mu ba muna ciki ai mumini in kalla ba tsoron Allah kuma kuma tsoron Allah bi gudan irin tsoron sa ne amma kuma ai daraja daraja yawa babu wanda ya kai Abubakar ko Allah ta'ala an yawa Allah ya hada mu da su yace zana ruddu. kullu ma yaqulu ba ma yin watsi da dukkan abin da suke faɗi gaskiya ta a cikin gaskiya gurin su da inna ma na rubu ma ta da fufi da haƙa fuka abin zai mutum zai fahimci cewa mu ba cin su muke ba baliyan nan amma me muna karɓar abin da suka faɗa na gaskiya inda kuma suka yi kuskure sai a cikin ba mu fi wannan ba kuma na kawai aikin su ba ne in su kuskure tun da dama ba ɗan ba ne ba ma asumai ba ne in su cikin magudunsu su suka fi wata abin da ta dace ba sai a ce a tuban dai a kuma kawo Allah ya tabbata masa Allah ya fara rahama Allah ya yafe masa wannan kuskure ne eh amma mu ba za mu dauki wannan ba abin da Allah yake mu dauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah yanzu wannan dai na waliyyi hmm? wannan ba shi da wahabiyar wannan ne wahabiyancin ba wani abu bane wahabiyancin kuma ku yadda ba ibn abdul wahab din ita ce mu karanta ita ce shi ce wahabiyanci da ake ce wahabiyanci to shi da kansa shi ya faɗa amma ina ba ina nufin cewa akwai wata hanya sunan ta wahabiyanci ku wajibi ku bi ko ku yi wani abu mai suna wahabiyanci ba a wani abu mai suna wahabiyanci su mutanen ne da ba sa kan wannan hanyar suka ba mata wannan suna wahabiyanci wani abu mai suna wahabiyanci yawwa Jinin Allah guda ɗaya ne ya ma yarfe da ta yarfe ko yawwa yarfe ne suna ne kawai ga haihuwa wahabiyawa ne su haihuwa habiyawa a makiya annabi ne hmm, to daga an kai jahili shi kuma sai ya juya a makiya annabi ya waliye ne fara san waliye ko muhammad bin habi shi shine saboda shi ake cewa ko shi ake ce musu wahabiyawa hmm. babanka ne kafa abdullahi ba shi ba shi sun da muhammad ya zai muhammad ya yi kuma ya ce to kuma su tsoron in su ce da muhammadiya kuma ya su sunan ya yi kyau eh, to shi kan shi mun karanta maganar sa ya ce wajibi a so waliye wajibi a bu waliye yawwa amma da ba abin da ake yin daga waliya waliya da Allah da hakika ba masu cewa ta musu ba a wanda su cewa abota wa Allah shi kadai wannan shine abin da ya ambata shi fakara ta gaba to gobsan da shi ke nan ɗin mu tsaya nan da ya biyar ayi ko mu karanta iya wannan ko mu tsaya nan ɗin mu yi dan tambayi kan wani abu da bishi zama dai kan ɗin zamu mu gurbata maganar tamu yar fatarwar da ya kamata yi irin tambihin ne da nake magana jiya a hudu a irin halin da muke ciki yanzu gurbatul islam gurbatul islam da ake musulunci da jahilcin nan da muke magana a kansa da san zuciyar eh, wasu musulunci ya koma daga addini mai ƙarfi da ake ji da shi kuma kuma addini mai launi in ce mabiyansa suka zama masu rauni amma addinin yana nan da ƙarfinsa a wurin ubangiji tabiya bibiyar wasu masu addinai daban ta yi mana ƙarfi yanzu mun koma sai bibiyar su ake yi hatta ya kai ga wai yanzu musulmi yana ganin za a fahimci shi mai son zama lafiya bane har sai ya yi wani abu na addinin wasu daban ba addinin musulunci ba wannan hakika abu ne na nuna raunin musulmi da lalacewa da hali ne da yake wallahi ya kamata mu dage da addu'a a kansa da manyanmu masu siyasa da manyanmu masu sarauta da manyanmu malamai mu ja hankalin junan mu kan kaddaje mu bar asalin addinin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar a ce mu masu san zama lafiya ne wannan jike ne amma ba ka kai a ce ba a fahimci kai ne son zaman lafiya ba ne har sai ka taya waɗanda ba musulmi ba kun yi addini irin nasu ko a ah, waƙe ko wasu maganganu irin nasu wanda ibada su ce su suna bautawa annabi isa kaga kuma Allah kake bautawa a kowane lokaci na ka bautawa Allah ka bari a ranka cikin masu bauta wani wanda ba Allah ba zaman lafiya da cikin da hali wannan abu da makarantarwar mu ce makarantarwar mu ce to amma su abin da suke so yanzu ko da ga an samu irin wannan murna suke cewa wane ya zama nasu ko haka lalai ba haka bane yawa raunin bai kai yadda za mu rike irin waɗannan abubuwan ba za mu kusa da su lafiya ko ba mu yi buka tare da su ba dole sai mu zauna ma lafiya ba zancen yaƙi ba zancen da hankali ba su jimi musu adalci wajen mu'amala karkai masu kariya karkai su amanar ka zauna da shi in makocinka ne ke bisa makocinka ba yahudu zauna da shi lafiya irin yadda manzo Allah su sama ya zauna da su lafiya kai musu da'awa yanzu duk Allah muna yin da'awa galibi wanda ke wani friend ne abokinka ne to kuma ka ka kira shi zuwa ga bauta wa Allah ba wata shi ka ci mutuncinsa cewa jin me yana kan abu kaza ai da ma haɗu uslubi da ka gyara approach da ka gyara hanyar eh, hanyoyi a kakaye ba shi littafi in magana in kawo maka magana akan wani abu na addini ba laifi kuma don tona akan addini shi su ake kan kowa ya zai kokari ya san addinin nasa kowa kuma su saka kuma kusan addini malaman mu kusan addini da ya kamata ba su talauta kusan addinin Allah yadda za ka iya ba ki kariya ma sallan wani ya faɗi wata magana ta ce a addinin mu na tauhidi ne abubuwa Allah shi kaɗai kowa kuma kuma da zumunci da kyautatawa da sauransu kuna zama mu karantarwar mu ce amma mu kokarin zabanyewa kuma har a ce sai ka yi ibada tare da su sannan za a fahimci cewa kai mai sa zaman lafiya ne kira wannan abu kan wuce kuma iya da mai kokari mu faɗaƙar da mutane cikin ilmantarwa cikin karantarwa cikin bayani da amfanar lalle a koma ita kullum magana nan mu dawo kan karatun tauhidin nan yawa dawo kan karatun ne tauhidin wannan dai karatun da muke ji irin sa a dawo a koya mutane shi kada mu ɗauka shi a shi kenan al'umma ta riga ta san kudai ko shi kan nake nan naga wannan magana malamai na sunna da dawo fara da mutane tauhidin nan mutane ba mu gama fahimta tauhidin nan ba in kuma tsammanin kawai global marami da sauransu kasuwanci ake so da zuciyar siyasa da zancen mai mu kai wani tabbata ku na har yanzu basics din da foundations su muke so a sake dawo mutane a komo al'usulu salasa salasatul usul a ilmantar da mutane don rabuka ma dinuka wanda biyuka mu dawo kan wannan har yanzu a kusanyen mutane da san wannan abu ba kuma shekara 70 bai sani ba shekara 80 ma wani bai sani ba ba maganar a barwa yara suna yi a islamiyya ba ne kawai a dawo masallatai a komo a rika karanta su an fahimci zance na wannan ita ce kasuwar in muka bar waɗannan abubuwan to a hankali a hankali yadda ake ta yayi burmudin nan mafi yawa kuma dama yanzu ga 'ya'yanmu ko kuma sai makarantun boko ake yi kuma a makarantun boko waɗanda ba musulmi ba su za su tura su a hanya su za su koya musu kuka su za su koya musu kuka wani abu da ya sa. dole ne 'ya'yan nan a sa su a farkin da za a koya musu la ilaha illallah su fahimce ta mutum ya girma da sanin la illa ba, da girman sanin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wasa da wannan abu mutum ya yi primary eh, tun da glass bai dama ya koya masa ba musulma ba ce ta a mai kirki ai da iya tarbiyya ai kaza da kaza hankali ya je primary haka ya je secondary haka su sakandare ba wani zaka ga a wasu jihohin na mission suke yi ana so a iya turanci ba su ne garin aure a turanci kuma sai a ji wasu abubuwa da wake-waken addini da aka samu addinin kuma nan nasu suke yi a kawowa kuma ta kashe kusan yi wata mutu yawa haka an allah mu dawo mu koyar da kuma sai ya tashin hankali ba addinin kuma ya tashin hankali abu da shi da kun dinu ku kaliyafi yawa kowa ya addininsa amma ba wai a takuce a ce a shi kenan in naka ya zo mu taru mu yi iyawa ya zo mu taru mu a in ka gonawa ma ba tare da kayan da annabi manzon Allah ba ka ka ba lokacin ka ko ba ka da ala dai mutum zai samu ba duk wanda manzon Allah manzo ne na Allah yana nan a kafiri hukuncin ba zai canza ba magana ce ta kafiri ba da ya canza ba kuma ya mutu akan wannan Allah ko na shi zai ka zo a ce wani Allah ya za a yi bashi da sosai ba ya ce ba Allah bashi da sosai tausayin nasa ne ya sa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahmatul lil alamin dole ne kuma ya bi da shi amma mutum ya zama kuɗi ba zuwa da shi lafiya ya ci ba ko kai ba za ka fita a kan a kan ta yawa a zamanin yanzu kuma zamun ne ka yi wani abu na bauta ta yi annabi isa ne annabi isa yanzu ba bin sa ake ba dole ka ajiye shari'a da annabi isa da bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ka kuma musulmi amma shi wannan abu yawa بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk